A yanzu haka dai ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta koka game da kisan gillar da ta ce ana yi wa Fulanin a jihohin Benue, Taraba da kuma jihar Nasarawa. A wata sanarwa da suka fitar mai ɗauke da sanya hannun mataimakin shugaban ƙungiyar a Najeriya, Alhaji Hussaini Boso, ta ce a yanzu haka an kore lahirin Fulani daga jihar ta Benue, sannan ana bin su ana yi masu kisan gilla a jihohin Taraba da Nasarawa. Haka zalika sanarwar ta zargi gwamnatin jihar Benue da ba da izinin karar da Fulani daga jihar ta Benue, mataimakin shugaban meti Allan a Najeriya Alhaji Alhaji Hussaini Basu ya yi mani ƙarin bayani. To, ƙorafinmu shi ne muna mamaki yadda ainihin mai girma gwamnan jihar da sauran manyan mutane a cikin 'yan siyasa a Benue suka ce a kori Fulani daga Benue. Faɗin wannan maganan da wuya ke da wuya yara matasa ba maganan manoma ba ne da makiyaya duk da mai noman da mai tireda da kowane suka yi mobilizing against fulani a jihar benue so mu yan najeriya ne kuma benue tana cikin najeriya ba san inda yake so ya kai mu ba bayan a kore su yanzu shanun da sun ka halaka a benue kawai sun kai na dubu goma tun da aka fara fitina na a wannan shekara saboda a cikin wannan shekara kawai wata biyu zuwa uku saboda haka me suke so kuma su biyo mu a nasarawa sun ce a fita benue su biyo mu a nasarawa kuma su kaje su kori shanu su bi mu a taraba su kaje su kori shanu to ina ina ina yake so aje Alhaji Hussaini Bosan ya ce yanzu haka ana ci gaba da yin wannan ta'asa na kisan gilla ga al'ummar Fulanin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Amma can inda suka koma Taraba da Nasarawa suna bin su a yanzu haka suna kashe su. Ko jiya an kashe wani mutum a a Takum Local gamman aka cire kai aka wuce da kai kuma aka kori shanu na goma sha hudu. An kace mace mai ciki ta dawo haifuwa aka same da daidai aka kace aka ƙona gidajensu. to gwamnati ba ta kwato wannan shanun balle ta dawo da rai saboda haka mu idan aka gama kwace dukiyarmu me ake so yara mu su zama daga bisani dai ƙungiyar ta miyati Allah ta yi kiran da a kawo ƙarshen kisan da ake yi wa fulanin. To mu muna son mai girma shugaban ƙasa ya shiga wanga lamarin. kamar yadda mai alfarma sarkin musulmi ya ce gwamnati ta shiga wannan abu ta bincika sannan ta tsayar da wannan kace-kace domin muna ga an sa siyasa a ciki rikicin fulani da kabilar tibidai yaƙi ci yaƙi canyewa a najeriya A kwanan baya ma mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'adu Abubakar da kansa ya kafa wani kwamiti da nufin shawo kan wannan tashin hankali. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.